mun kwana a kan zayo shahi na 432 ha'ul hamsin sun summa isnani liba wal alifu lawafil qarsu dira dalil li arba'in wa ba'un za اثنين زائل لسبعة قرص دراهم to shi na haba da baza to zayin alƙalamin bakwai na masu amfani da su da sun dukiya farilla bakwai ta to shi na ya yi magana cewa a wasu dusu dihin. wato sudusi ga ɗayansu su ɗiyan uwa walul ummi mahajubata kuma sudusi farilla uwa da wadda an ka tare walul jaddati sudusi farilla kakata ta wajen uwa wala jaddata yi da kakanni biyu in sun tsayi yan sun haɗu wato da kaka ta wajen uwa da kaka ta wajen uba in ya zama kaka ta wajen uba ita ta zama kusa kaka ta wajen uwa zan tana da nisa to sai su raba su dutse wala ya rusu a kasaru min jadda ta yi

akwai kaka ta wajen uba wata haihu uban wanda ya mutu to kaka ta wajen uba ba ta gado amma idan kaka ta wajen uba ta haihu uban wanda ya mutu tana nan amma kaka wata haihu uwa wanda ya mutu sai ta ɗauki sulhun su raba wale bintin ibini ko ya samu ga ya dafa sa'ida ko abin da ya daga daga zamanta guda fi darajatin ga daraja ma'a sulbi ya tare da ya tsatso sulusi farilla da ya data in ta haɗu da ya tsatso da ya tsatso sai a bata nisfi ita ko a bata sulusi ta kamar sai ne kenan wani sufula ma'al uliya to wannan jimla tana da matsala wato idan akwai ɗiyadda mai mutuwa ya mutu ya baɗi <laughs> ya ɗanai ɗiyar ta kuce ji kan sannan kuma ya mutu ya baɗi ya ɗanai Ɗiyar ɗan eh? ɗanai ya mutu ya ba ɗiyar ɗanai ya mutu ya ba ɗiyar ɗan ɗanai hawa na nawa to waccan ɗiyar ɗanai ita a uliya waga ɗiyar ɗan ɗanai ita a sufula to an ka in ba a raba gado sai a ba ɗiyar ɗanai lissi a ba ɗiyar ɗan ɗanai sulusi ya kama da sosai ne hmm. ¿Eh? amin wani utun la'abin ya samu ga ‘yar uwa la'abi ya fasa'ida ko abin da ya daga ma a shaƙiƙatin in mai mutuwa ya mutu yabba ‘yar'uwa ta shaƙiƙiya yabba ‘yar'uwa ta la'abiya to ‘yar'uwa ta shaƙiƙiya tana da ɗaya cikin biyu ‘yar'uwa ta la'abiya tana da ɗaya cikin shidda ta kamar sun sun sai kenan ya buga shidda za su kwashe hudu kenan ko sai su baddo to suna su a bakwai da muka karanta al'abu wal jaddu wal ummu wal jaddatu wa bintul ibni wal ukhtul abin wal akhu mufradan zakaran an unsa waɗanda su a nawa su a nawa guda bakwai zuwa sabon sabon sulusi al'abu wal wal'ummu wal ummu wal jaddatu wal ibnu al ibni wal wa yaskudula ina ji a wannan magana da zuku ba ka magana wayan su kuduna ma a shakika ta ni wato suna faduwa tare shakika guda biyu yas kuduna kuna fahimta karatun ga ya uwa da abiya ta faɗi sannan ɗiyar ɗa ta faɗi ma a shakika ta ni abinda suka son a ba su to shakikan guda biyu sun tare shi illa ma akhin sai yan sai yan diyan da suna ta dan uwa namiji ko ya uwa li abiya yan uwa li abai mata suna ta dan uwa namiji yu'assibuhunna wanda sai musu asirci ga darajar da yi sai kwaso mu saura aku mubarak kenan dan uwa mai albarka don haka suna kallo kayan ɗan uwansu ya an ka buga an ka ɗebe musu sulsani babu magadi sai aka yi bitulmani amma ya akwai ɗiyan ɗa maza da mata ko ɗiyan ɗa namiji da mace to sai a kwaso wannan saura sai shi ɗan uwan ga sai jini zakari da uwa sai ɗan ga? haka nan ƴan uwan ga li abbashin su yi zakari tsakaninsu ga dinga da ya rage wala mustida babu mai iya yawa la auladu sulbi ga ɗiyan tsatso wato ɗan tsatso ko ɗiyan tsatso kowa da ya kashi su duniya gado kaya na kula wal abawaini ba mai iya sariyarwa ga uwa ko uba mutum ya yi kaɗan wal zaujaini ba mai iya kayar da miji ba mai iya kayar da mata in mijinta ya mutu ba mai iya kayar da miji in mata ta mutu to annan kun ga shi uba wato yana tara kowa duk wanda haihuwa sai an ce uba na tare shi amma uwa nan tana da rauni dan da ta haihuwa ko da ba uwa su ɗaya ba su ɗaya da bai mutuwa ba sai shi hana kaiwan gado ba ta shari'a a bar mata kayanta domin inda inda wahala aka dubi da an yi ba uwa yawan gado bisa ga uba to ba ya aka dubi ba su kudu abadu kuma shi na ba bil akarabi abadu yana faduwa bil akarabi da akarabi min jihati nan wani irin rango na wanda za a yi ta hizgati ana yasuwa abu abu zai faɗi bil a ƙarabi min jihati yanzu ya aka ce uba ɗana ya mutu to kaga uba yana ganin ɗanai ko ba haka ba to amma duk ɗiyan da uban nan ya haifa in ɗan uwan su mutu uban na da rai sai yi kaɗan su yi kusa kayan nan to haka nan wato ɗan uwa in yana da rai ɗan uwa ne ya mutu yana gado ne to ko ɗan rubu gare shi sai yi kaɗan su yi kusa da kayan ɗan wani gashi da rai wayar kudul abadu bil akarabi min jihati duk wanda a ginshiki to in wanda shi ya haɗa wanga da shi ya mutu to wanga da dalilin wanga ya haɗu da shi bai koyo kusa da wanga wanda shi ne ka'ida kaka wa wala dubli bihi wa wani dumni bihi ɗan ɗa ya haɗi bihi saboda ɗa ɗan ɗa ɗaya gado ubani na da rai wa'ina su mata na ɗiyan ɗa ɗiyan ɗa mata sun haɗi duk sulbiya sai ne da mata na da mata na guda biyu idan duk ya haihi ya haihi ɗiya biyu mata ya haihi da guda namiji amma Allah ya sa yana da rai shi duk da sai dan nahiya mutu amma da ya mutu ya bar ɗiya mata da ya mutu ya baɗiya mata to sai kakan gana su ɗiyan ga mata baban ubansu ko? sai Allah na cikawa to tun da akwai waɗanda ɗaya mata to su sai su yi kukan kakansu ya mutu ba su yi wa kusa ga wannan kaya sai dai in an musu don haka waɗannan matan sun waɗa saboda akwai ƴaƴan tsagogo amma yanzu inda ya tsatsa guda ta to ya an ɗaya ɗebe mata nufi sai a ba su su nufi sai su tare da gari shi ya akwai ɗan uwa na mai tare da su sai kwaso musu kana sai su raba aku mubarak illa asibu daraja yu'assibu darajatahu wanda darajatahu matsayinsa yu'assibu yana gangama kaya saura ya kwashi ki fama fauka wayas kudu man ba da hukal asfali na min hunna ma al'uliya kan misali da muka yi baya nan, ni ma sun maimaita ba wal ikhwatu li ummin bil hmm. yan uwa waɗanda yake yan uwa na na wajen uwa sun haɗu saboda uba yan uba na nan ba su yi kusa wal jaddi sun haɗu saboda kaka wa waladin sun haɗu saboda ɗa wa waladin bi sun haɗu saboda na ɗa wal jad iya ka wannan kenan lumai ya akwai ɗayan waɗanda duka to lu'umi bai wa kusa liman ka tuna da matsayar da an kawo ne ya tun wuce ya garu yace akwai wurin bugunka mamaci ya baɗiya da sai sun malamai sun ya garu yace ai yana da ɗiya yace to ai da an kace ba ɗiya ɗiya data ba magana lu'umi shi gado ga ɗiya ولد يدرس لأب به muna tare da ku Kaka ka ta warta haihu uba ta faɗi biki sarar da uba Kaka ta mace ta haihu uba to ta haɗin wani ummi muna tare da ku sannan ta haɗa saboda uwa kakar da ta haihu uban mutum wadda ta haihu uban mutum ga ta da rai ɗan ɗanta ya mutu jika alhali uba ne bai nan dai an ubare da nan tana ba a cewa wal da abin bihi ba to bayanan sai ga tana jira ta mata sulusi ko sulusi sai an ka ce ai uwa ta tare ta wa hafi jihatihi bi qurba jihatil ummi na karatun da kaka mai nisan jiha ta wajen uba ta faɗi da mai kusancin jiha ta wajen uba ta wajen uwa saboda Allah fi fiha nasu ita qur'ani ya ambata la bi akasihi wa ita nan amma banda sun koyi ne in ta uwa adda nisa ta wajen uba a kusa to ita ta wajen uwa zakwa take araba da ita idan uwa hawa ta shidda tana nan duk ake ga sun mutu jikan sai mutu amma ta ta ta ta ta uba ne tana nan sai in mun ka tashi daga masabin zaidun da sabiti sai mu ce ta tau araba in ta wajen uwa ta uku tana nan wagga ta wajen uba ita an nan duk waɗanda da aka sun mutu sai mai mutu ya mutu fakan sai a tawo araba da ita amma in ta ubata sai dai a faɗa mata dan jikin ta mutu magana garu ta kama kanta hmm. wal asabatu kai asibai sun wadi su gira kafar limala. ina dukiya inda farilla take dukiya ma abuta farilla sun ce dukiya to asibai sai su kai kasa kowa sai ya zo kukan dan wani ya mutu illa la shika fil mutarikati sai wasu kikai wajen gado mushtarika ina yake Wani ya zaujin wa ummun wa ikhwatun lil ummi wal ashqa muna ta da kuwa mata ta mutu wato ka'idar matsalar gado da kaji an ce ya hiya zawjun ko in kaji an ce zaujin? Wakaza-wakaza, to da faɗin zaujin to mata ta mutu ko in kaji an ce zaujatun to miji ya mutu to nan mata ta mutu ta ban miji da tabban miji tabban uwa da tabban uwa sai tabban ƴan uwa ne ummai muna tare da kuwa ta mutu ta ban mijinta ta ba uwarta ta ba ƴan uwanta da umar ta ba ƴan uwa ta kikai ita mai mutuwa to sai an ka zo an ka ce kaza za a raba gado sai an kai masa yana umar radiyallahu an to sai an ka buga gado shidda an ka ce to miji wa babu da me ka zo an ka ce a bashi uku su an miji shidda ma'adala shi an nisi aka ce to ita uwa ni ta gaba cikin gadon ga an ka ce sulusi an ka ce a ai akwai ɗiyanta ɗiyanta sun ƙiri dubu to tun da ɗiyanta sun ƙiri dubu sun tari ta sai a ba ta ɗaya cikin shidda eh, saura nawa an ka ce to kulu umai ƙaƙa sun ce a babu kayan mu ɗin nan ba sulusi suka so ba suna sun sun guda to kun shi idan sun ce a muna nan mun ido mugwar zai sai an kace to haliwa manzo Allah ya raba gadon ga ba za ku yi sai suka ce mu iske shi gaba aka iska sai na wasu suka ce ya hayi wata rasul ya ce na suka ce haf lau an da abana ke mara a wata banin silma alasna nushara kun fiye rasul ummi a kaddara ubanmu jaki na ko ko dutse cikin ruwa shin waɗanda ba an ka ɗauki sulusi an ka ba an ka ban mu na mu tagumi shin ba mu taro cikin mahaifin uwa ba sai eh, kana ka magana an ka ce kun taru cikin cikin mahaifin uwa to sai an ka tara cikin sulusi wal ashiqa yajrukuna min sulusi sai suka ce a ci muna sai sai kaga sun ka taho suka ce to sun bar mahaifin uba sun da mahaifin uwa a ci musu sai an ka ce a raba da su وتنتج إلى الأم ايه فني ليه ذكر العربة اه مين ذكر العربة بالسوية كو بسو كو بسو باشا كم كنت رواه او بابا اتو كما لا وكر كم رواه او بابا لو أن أبانا حمارا أو جبل في الماء Thank you.